بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ان شاء الله تعالى idan ba littafiya littafin alhakul mubin fi a hadisin rasulul amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha a shek muhammadu kabir bunu abdullahi alkanawi a fizahullahu ta'ala igagada juziyan enicho mini littafi kunna. jiziye ni ci mucaca gani be babun fil ikhlas babu ne ba zai tiya al-ikhlasu wani <clears throat> ke al-ikhlasu ya zo jibo soko gajibo lema gajibo woma gajibo doma soko jan ci guyayi ne totu cuta ya dagan bai ilasi to daga juziyin neolo juziyin ya dole mai hadisi ya nan ba juziyin dole ci da hadisi wiki shi ba bai ne wuce shi tsawai to yin ni ci babu babu man laudan hadisi na jide alaka bai ilasi na ci a gama bebe yau ga saji babu no sai babu baci za a iya ce tuba babu. bugu tsari na yabe bai na na kere gani biyu so ko yana yi gagbani wuce amfani babu fil islas babu dana na ba za ya ce ya zoji bu so ko an abi musa radiyallahu anhu qal su رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء هي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رواه البخاري ومسلم دقباب موسى musa so cube bayuyu gasa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gintuci sokogan na kikin soci da yamin shafiya na ani rajul eti zaba gina yukatilu shaja'atan wayan gunkungun ebo mide boka madiye gbankun ina e lami egunkun da wani kiwa ga tiza nabo wa yukatilu hamiya ko za ba gine gunkwai tiye kabilanci wani zaji yi ji ta biya gana bai zaji ka zaji yau zaji yi ji kwa biya gani bai zaji ka zaji bai wuce ma ba zaji yi ji gore ga yi almuhafaza to ala almahram yi di ta dangi bai zaji yi ji da gaskiya <laughs> a da gaskiya mai da ba kun gore ngole musulunci yawa ga wani yami wagu da gaske wuda gaske abi da ciwya mm agoro wu bai wani cin bicina wa yukatilu riya'an a caga kiwa ga tila ba gina ya gunkwe ba lena zawan gida ta ga usai gunkuna ayu zalika fi sabilillah in ba ekun na jikpata na ya zagumbe ni enne na ekun yo etiyan ẹpa soko ani soko waga igun ko ni en meji wen waga iza be yan faqal annabi sallallahu alaihi wasallam fegan ga man qatala litakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah ngore e ẹgbẹ́ kokoro giga umama na ku kama kuma ga man katala zan doro ga lita kuna na kalimatullahi ebe ga soko adini soko hiya al-uliya utuna fa huwa fi sabilillah zan ga guku ebe soko mu ke ga zan doro ga goku madiniyan na da bo bana wa gilewa goku bo kabilanci goku bo ale goku bo goku ebe ngoka mi wuka mi we gbakago kallo ko ai tun doro ga lo mai tun adini na ta yabe bela na ji ko kariwe adini lu da ya goro lo a da gani ya miya a wasu nan ba doro galiba wafe guri o ma wazi wai jin ko kariwe za wangi ade ba yaci kin da na shari'a wani unji ba gami ya de latuba a ce me ba doro ba a'a babu ba wuso kwa da shi dai zawon gijin kokare wa da wani mun ji babu sun nawa da sha tula ba ndoro ba a'a elatoyin eh, su kuyo shewa albani ga hubbu zuhur ya zuhur boye nye elatuwa da la ela elatuwa gan da zai zandoro ne dai boye ga cikin wani a ciwo yare a'a so sha lugu a ciwo ya wani wadda ni ya wangiya eh, elatoyin su kuyo ya zama ga Allah tun ce ugwa ga zandora ko ya zama Allah tun bai arziki ko bai ilimi ko bai mulki wai ugwa ga a'a kiwon ya zaɓe yi dai gobo ga yin su ko na tula Karu na tula ilatu an gidi gana ilatu na libasa da alkhaira ne abu lahabi tula kuranu wazan na ji adewo ade mulki bala madawana ko dai ilimi amma fata ila to ta da amfani su kutri be kyaci ne hadisi al-bukhari be muslimi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فما هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر سنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن أم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya gina ba so ci ube bayu ya zagu ba ba ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ma yarwi e bayanin gobe an rabi daga ba so ci ubo azza wa jalla ya suna wucewa mai zance na qal ga inna allaha annabi sallallahu alaihi wasallam ga so ce ga yayi na gai gan alhadisul kudusi inna la kataba alhasanat so caya ato so ca tunguru ka wa sayyi'at to tun da daji kaza ji wangi kaza ji kiyo dede qur'anu be ben doro ya mu be biwi thumma bayyana zalika umma bayani tula yayi kaza giya kaza giya bogo faman hamma bi hasanatin doro gani ya jiga wa loto guruna na falam ya amalha uci bello na kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila so chayu lada ni me guci e boni ya e tunguro to nu jiga wa lona wa in amma biha zai magabe ni ya jiga wa loto guruna. fa amila har so ci uji kwade yi wa dielo lona kataba Allahu lahu indahu ashraf asanat so cayi wula da guwo e batun gurunni na naulona ila sab'i mi'atin da'ifin har lada na fekken baba doshi daga guwo wada wiki wada lada bauta beshitin bauta beshitin 700 700 fekin baba waje ila du'afin kafira a fekin baba da jiyela lada yi har ina dokuna ke ga etun guru ni ne zallo na wani gigula lada gu kendo ni yawo ga tasu da tafi wani lada febe lada febe har da kin baba da jina dokuna su kuje a shiga wuyi fai amma biya a ha zandoro na gani ya ji wani amma bi sayyi'atin zandoro gani ya ji gawa lotu da nan falam ya malha wuce bello ana wani ya ji gawa da ci ube aluwa ka taba hallahu lahu inda hu hasanatan kamila so cayu lada ni mai muci ya tunde da wasu nukpa ilo shi bello ana fa'in an biha zai gani ya tudu da lanar fa'amila wuce tudu da na lona ka taba hallahu lahu sayi a tan wahida so cayi laifin niketi ga wagalo tungurunni ladagu daga ladagu a sai bihar kwako bauta bai shi amma wayi tulefi ojini ga walo kawo lọ a yau lada ibu tun laifin na ọkpa ilo ọchị lọ ana waga bẹ aloma laifin ni ga aka lada guo waga tun laifin nilo lada eh, laifin ni ole bu eso kwe ede na la ya gangwa bẹ azaba yana sa so kwe yi yore hadisin na buhari bẹ muslimi ga gugo so na waya kwe ya gwa yi babun fi tauba babu da na ita yake bu tuba ke ga isa ihilas ibn an ga babu dai baka tunai ba zabati ihlaso bugo ga da ihlas da tuguro kawai da yi lada fe bebe ene ga wani na wani e tuguro ni lada gu ni ho ga je lada pa ko be gi ho bauta be shitin ni yan ogage ila su ci damu lada ne a fe bebe ila se lalada a shekwar babun fi tauba babu da na ba za a yi tin tuba ji wani kima ya tuba ga ya roji wa anil masu yau ya zalu jabanke etilin boluwa abi hurairata radiyallahu anu qal samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli والله إني لا wa Atubu وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري abu raina sako bai bayu yiwu ga gan wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ya gaga wallahi mi shi kuti bai toci inni la astaghfirullah mi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mi wafu fayin toci wa tubu ilai mai ji tuba lobu fil yaumi ba أكثر من سبعين مرة إن جزاداننا حديث البخاري أنا آه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشهد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى الشجرة فاتجى في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائما عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح ألا هم أنت عبدي وأنا ربه أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم باب دي بزايتين كيو توبا جو بياني اوي نا نبي اوتوجي توبا بياني باشي النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث انا زين مالكو قال الله يا اشد فرحا soci unfogwa bai gbafai su kwajin fayin masarawin bi taubatar abdihi bai tuba na wujiga ne sai ne tubi lai kan doro su kwale ga ya tunde da jimi a lobe a wangi mai ya wugancin su kwai fayin masarawin bai wujin ne min ahadikun anabe ya yi misali ga ya na ba fe kana lara ta filati tatiya en eh, ci ubo na rakun ubo doku ubo tatagi ubo bi aro bi falatin wa ta tatiya ko dan yi soko ngayi dakin docho mana abdi falati da wani fanfalatat minhu kun ci bi ciwo tattagi cabici doko cabici wa alaiha ta'amuhu ‘yan gici na mawa zanna gina wutatiya rakunmu wa sharabu bambonu wutatiya rakunnan fa'ayyisa samin ha mutum aka wani ba don wuna yi rakun na bici ba da hannun ya kpaye da yawa ga yi ji bayani ya tafalluta liyani kalmar ni gabawa fanfalatat a kun ci abici ga adabi wani ya yi gan ya gwasu bayan kur'anu e bana wuce kuti bai tun rayu da gobe na a to yi wani fanyi waya ya gba wani ken dona rakun fanyi waya e bayan kangari wani uku liga da wani e bayan kangari e bayan ne la'adda yin rakun bice wani to rakun rakun ya bi ciwo bai zanen bo rakun gina kan gari bai wuje gina unguwa rakun gi kafa wani rakun ya wayo ya kan gara zane na kauna ba ga kai na zo rakun na din ya zo ya tucin na din fa'ata shajara iza bagin na ganci ci duda ishin cigban fattaja fi zilli ya wuce da alayin wuce wuriya cigban nan kada a yi samin rahilatihi wuce za bagin na kauna ba gami dabe dabban ne sai da kiyama fa bayna ma huwa kazalika lokacin da zannan dabe bayan rakun yi bai ba bai yi na idha huwa biha ka qa'imatan indahu lafiyake rakun dana rakun gishin badana rakun gititu badana rakun gibi citu badana fa a akhadha bi khitamiha kan gina ba wuke agwa de lasu zamiyo zamiga yiwa sun makala min shiddatul farahi iza bagin na fegan ya wani gawa gwadde suwa ni wa ba ka wuna be <laughs> amma wa gi wani wa magi abu wa wala de gwala suwa ga wale gwa fara gumiya sun makala min shiddatul farahi iza bagin na fegan ya bo egban fada dokuna daga ni biwina ga alahuma an tabidi so ko wa gayi wuje mi wa ana rabuka mi ci to ciwe no le ganna lo ko e wona na gu ganayi alahumma anta rabbi wa ana abduka lamarin shaje ba annabi ga akhta min shiddatil farahi zanna ci bici e go tsananiya e go fara da bi wayna e wona na okpa e gawa dia na ci ba e de ngo le ga e go fara da akhta amin shiddatil farahi zanna cin bici ba gamiya ga wagayi wuji mi wasu ku wa ana rabuka mi ci to ciwe maimakon alahumma an ta rabuka su ko yi to ci mi wa ana abu eh, duka mai wuji we ete na gumlo dajun ya su ko na wancin bici to yi da ya gbafa na di wuce cin bici bai ganna yana a to yiri ya gbafana da bai zanna na yiri ya gbafana so kwai fabe wuce na gawa a lottun da dai biya na uga ya gbafana da bai zanna na wala ya gbafana uga ganna ogo daji ya to shoto na gbana so kwai fabe zai ga wa finge biya wa daya ci biya wa cacaca biya wa goshasha biya wa diliwa ta biya na wa ji langun bayana wa sun gaba na bayana e mafana so ce fabe wuje na wuga e mafana wuje irin na masiba dai ni mace da bai yiwu ya tiye ni wuce fana Allah akbar hadisiyan imamu muslim ruwa babu fi sabri babu da na ba za yi tiya egbawo na ezola egbawo da alamari fata na gabe yiwu a an abi yahya suhaib bin sinan daga ba abu yahya abu yahya na yi nisun nawa ya suhaib ya sinan radiyallahu anhu saku be bayuyu qala wugam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tushi zaku sallallahu alaihi wasallam gam ajaban li amri almu'min ajaban li amri almu'min a ta yi mamaki buro alamar ya mumini mamaki dabo inna amrahu kullahu khair alamar ya mumini bayanin alkhairu yawo walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min ga madde zai walaisa zalika li ahadin adde zai dai bojin nana illa lil mu'min sai zai ga mu'mini na ko ga jude bojin na munafike de bojin na fasike de bojin na kafire de bojin na ki bojin wucho in asabatu sarra in asabatu sarra shakara kana khairan la. وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قد صفنا لا مؤمنين وغاي إن أصابته السراء إما فقد بها مؤمنين شكرا وجفت دجنا توشي فكان خير الله وشاجع فعل خير وإن يسوق بدني من بيو نوع so kwani ya wajen ya za nwere ya gbafu yau amma etu alfasha ne taru ba gibe za gida bu ake ba ezo ampu eya. wale na ji sifa mumina wa ma dele soko ba in ji sifa mumina eji mumina e da ya tocho gintaru bu ya e gbogbo be bagun bagun ji wayan asabatu darra'u abeke mashile dede uga de mumini na ina yi bayan ma kwata na uga sabara wajen hakuri wuce fakana khairan la wuce wajen hafi alkhairi muslim muslim wa hadisin na biyu su ko to irabe siffar ne so ce to irabe wafu wafu ibuna adiyana kana wale wangi wa male su ko ya أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فائلا فليقل ألا هم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي رواه البخاري ومسلم daga ba ana sauto shi bai bayuyu uga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga la yatamanniyanna ahadukum al-mauta min durrin asabahu riwaya ndo chongali durrin nazala la ya tamanni yana a hadu kuma lamar zandoro ta ce musulmi yau gaji guri gallan suma min durri a saba waye bun mace legede na biyu na wuda ya ji uda batan wuda ya bayi so kakai wuda cin gwai ya gida su yi ya su wajen alaka wuda lafiya na wace ga yin najiga gambe zai sai su kwaso imani ya za kuma na yin najiga yi kagbo ije do a ga ije yi mi eji ewu lafiya zandoro da yin najiga na abu mai ije da musamman lafiya da arziki lafiya da arziki eh zan de moto liu de biya de mashin liu de biya ko ne fata mace liu da kaya yi da liyu da biya annabi gaza noro ga tobon mace da da na bayu na ofai ji gore ga su su biyu ya umar fa in ka da labu da fa'ilan a alinu da ba wani wuga ba sai ga kelo ke ji dabuwa ba wa da guri ya tutu ya bu halinu da ba bai ba ba yi bana falyakul annabi ga yana gu ganadana to su ne wala ya tuya toci ga ga su kula tutu bayan ma aka kawai su ko milewa tutu da hali na milegwa ko wani gagan ce ma annabi gana guwa gana dana ga ga lahuma ayini ma kanatul hayatu khairan li su ko ayini ya rayuwa ni ma kanatul hayatu abbe ke dai jele ga gafe khairan li alkhairi ya mina wa tawaffani soko gora yi mi idza kanat alwafatu khairan lil abi kin wayi tutuga fi alkhairi ya mi wala rawahu al-bukhari wa muslim hadith al-bukhari bi muslim babun fi sudk babu dana ne bazaye tiyankiyo e gwala sun gaskiya na e baga to batu an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya masuda so bai bayu yuga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna sidika wale gaskiya ya hadi ilal bir wani jizagwalo etunguru wa innal birra wa male tunguru yadi ilal janna wa dizagolo aljanna e zage ta gaskiya waje la zaje zaguru e za magaje zaguru waje afi kwaye aljanna lo wa innal rajula wa male wale zabage la yazduku wa fe ta gaskiya hatta yuktaba inda allahi siddiqa abe kire za ta ce gaskiya ta wannan aja sannan kadan kwai so ce ga siddiku yau yi ma za gaskiya ko wa innal kadhiba yadi ila al fujur wa male gamanan e eh, wajo jizalo e tun ti kagboci e tun za dedeji wa innal fujura e tun ya za ti kagboci jima ko e ti kagoma yadi ila nar wa jizagwalo nan wa innal rajula idza e bagima la yakribu a ga bagi tun zagi wala wa inna rajula idha bagima la yaktibu wa fi zuga mana hatta yuktabu hatta yuktaba inda Allah kazaba har aga sunnu kada ta ce ga mana jo in yin tsocho e butsananiya tsananiya ga mana na wani zuwa lobe jina hukunci bai kiya ce ne rawahul bukhari wa muslim hadisin ne al-bukhari bi muslim ma ci goro a abi muhammad al-hassan bin ali bin abi talib radiyallahu anhu qal hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da' yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidka tumanina wa inna al-kadhiba riba sahihun rawahu tirmidhi daga babu muhammad. ngai alhassa yagi aliyu aliyu su yagi abu talib bugu alhassan yagi mace koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kacan guji mai ya ginusa zainab na yi ginusa nabi na je gin zagi e ga umama amma ya giya nabi muhammadu na ji tula gana gayen kakayen na na fatima na ji alhassan ya ji kuni ube abu muhammadi inda gyagi ni muhammad da ku annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu to cube bayu ya yagi kwanna qala ugan ganga hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me fiti daga ci soko hadisi kici mi je ku fiti daga batu ci ko sallallahu alaihi wasallam mu gai da ma yaribuka agwa te na gai di kilo keji tuba nan ila ma la yaribuk wa da sunato waje kilo keji tuba nan fa inna sirka le gaskiya yi tumanina egma cin yau zandoro gai ta gaskiya nan egma wani wai ce ce wa innal kadhiba wa malaga manazi riba kele ke ni wani lalo kandoro doro gangan yi bo adon abiyami de kashi a de miya ni o ne mi ga gangwa kashi mi a gangwa o ga ke ga manazun o ce wa ga o ke o limini we ga wa ke yesu ga kaida mu ko annabi muhammadu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam gaskiya kan ya zai mace gama nama wai don kelo kejan su kutu da kya ce ne hadisi na yin al'imamu turmizi man ko hadisi maga sahihun darje da wani hadisi wani ta zuwa to na gayi gurgudun katun yau etiyan babu na shi bebe yi jizin yin eni cewa nan gurgudu ni bana social barkudu bai ga cimici su gufa gan yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك